Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Sannu a hankali sha'anin tsaro sai ƙara taɓarɓarewa yake inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da satar mutane don neman kuɗin fansa musamman a yankunan ƙananan hukumomin birnin. Wannan ne ma sa ministan birnin Malam Muhammad Musa Bello ke nuna rashin jin daɗinsa inda ta kai ga ajiya ya kira wani taron gaugawa da manyan jami'an tsaro a birnin. Alhaji Abubakar Sani shine mai magana da yawan ministan ga kuma karin bayanin da ya min. Wannan taro na gaggawa da eh, jami'an tsaro shi mai girma ministan Abuja Malam Mamur Musa Bello ya kira shi ne don ya kara jaddada musu bukatan kara sa ido akan irin matsalolin da suke faruwa musamman matsalan garkuwa da mutane da kuma sauran laifuka da ake aikatawa. Taron wanda ya kunshi kwamishinan 'yan sandan birnin, daraktan hukumar tsaro na DSS da kuma kwamandan hukumar tsaro ta Civil Defense da ma kwamandan brigade ɗin sojojin da ke gadin fadar shugaban ƙasa ya cima matsaya kamar yadda abubakar sani ke ci gaba da karin bayani a nan ne kuma su jami'an tsaron kara tabbatar ma da shi minista cewa lallai yanzu haka sun riga sun sa sababbin tsare-tsare inda aka kafa ƙungiyoyi daban-daban na sa ido na ko ta kwana don magance matsalan garkuwa da mutane a sassuka daban-daban na wannan birni da kuma ƙauyuka su jami'an tsaro suka tabbatar ma da shi mai girma minista cewa ana kuma tabbatar da tsaro a wannan birni na tarayya dr kabiru adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Za mu yaba ma shi minista da ya yi wannan nan yunkurin. To ya kamata ofishin minista ya zan akwai tsari na tsaro wanda ya haɗa duka bangarorin na tsaro. To abu na biyu shine tattara bayanai da tantance su wato abin da ake cewa intelligence. Kuma wannan yana da nasaba ne da irin yadda aka sawo jama'a cikin tafiyar. Muna da fahimtar cewa lalle akwai gibi a nan. in ka diba ma satin da ya shige an samu tarzoma a yankin kuje inda matasa suka fito suna nuna kukansu da yanayin tsaro da ake da shi saboda sace jama'a da kai kusan goma abu na uku shine haɗa kai tsakanin ita birnin tarayya da jihohin da ke kewaye da ita sai abu na ƙarshe tabbatar da cewa su hukumomin nan na tsaro waɗanda ke cikin birnin tarayya an misa ido da bibiya ba wai kwayarin ga ɗaukan kuɗi ana ba su ba tare da sa ido da bibiya ba a baba nan dai 'yan bindiga daɗi na cin karansu ba babbaka a yankunan karkara na birnin tarayyar inda ko a makon nan da ya gabata sai da suka bindige shugaban kungiyar meta Allah tare da yin awon gaba da wasu mukarrabansa abin ma nan da ya sa wasu 'yan asalin birnin irin su Alhaji Ibrahim Tungammaje ke ganin cewar akwai buƙatar mahukuntan birnin su taimakawa 'yan sa kai ka san tsoro din ya fara daga gida ne kafin je waje ne sako ka da zama mashi ya taimaka ma yan banga a taimaka musu Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.